ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ناصر الدين الألباني Mala ce kama anna fiha ala sigari hajmi hashim tafsir min al-qawaid. Wato kamar yadda a cikin wannan littafi wato duk da girman ainihin hajam ɗinta girman itila duk da karancin kankantar ainihin siffanta. Akwai abubuwa masu yawa na ainihin ka'idoji na gabaki ɗaya? Wanda yake damun kowane musulmi akwai matsaloli wanda aka warware wanda dama sun shafi kowane irin musulmi firkatin najiya wanda yana so ya zamanto daga cikin alfirka a najiya yana so ya zama daga cikin ahalin sunna wal jama'a wanda yake wajaba a gare shi yayi riko da shi kuma yayi aiki da shi har ya zama to ya jagorance shi zuwa ga hanya ingantacce ka ƙa'ida kullama ya bid'a umitar sunna hmm. kamar ka'idan cewa duk sanda aka rayar da wata bid'a to za a kashe wata sunna din kenan in dai har an rayar da bid'a to kofa ya bude na kashe wata sunna din da ta daga cikin wayannan ka'idoji wanda yake masu haske wanda Allah ta'ala ya yi fatahi ga ainihin shehi Allah ya maza rahama kuma Allah ya gafarta wa shehi ya kasance a shekul albani na jimahulla mai zurfin ilimi ne da shari'a wato mai zurfin wato sanayya ne da shari'a musulunci Allah ya sanar da shi shari'a musulunci kuma Allah ya sanar da shi sunan manzon mu sallallahu alaihi wa sallam mu yayi gaskiya lokacin da yake cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah Allah yana daukaka wa'anda suka yi imani daga cikin ku da wa'annan wanda aka ba ilimi Allah yana daga su da me yana daga su da darajoji an gane da wanda suka yi imani da wanda kuma aka baiwa ilimi Allah yana daga su da darajoji akan waɗanda ba su da shi Allah ta'ala ya rahama ga shehi Allah ya saka mu wanda suka tsayu akan yada ilimin sa wato Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka tsayu akan yada ilimin sa bayan sa kuma ya amfanar da wannan ilimi ga kowane musulmi wanda ya tsinkaye a gare shi سؤال أول تنبأ أنا فرقو فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ na karanta a wani karamin littafi wato hadisi yana cewa ya ce wato ka cira daga cikin alkur'ani ma shi ita da ka so kuma lima shi ita kuma ga abin da ka so gare shi ka yi amfani da wannan abin da ka ciro zuwa ga duk abin da ka so yaya wannan ko zubi daga ƙur'ani ma shi ita. ka cira daga cikin ƙur'ani duk ayar da ka so kuma ka yi amfani da shi lima shi ita ga abin da ka so eh? in ka gara man yin tsafi da shi ka yi in ka gara man wato ka yi cuwacuwa da ƙur'ani don ka samu kuɗi kenan ka yi ko a ga zahirin ayan duk abin da ka aiwatar da ƙur'ani gare shi ko da abin haramun ne kawai ya halatta kenan kuma ka duba zahirin abin da hadisin ke nuni na'am shin wannan hadisi ya inganta kuwa ku fa'idantar da mu Allah ya saka muku da alkhairi sai malam ya ce wannan hadisi cewa ka riƙa daga cikin alkur'ani ma shi ta abin da ka so lima shi ta ga abin da ka so gare shi wannan hadisi ne wanda ya shahara a wasu sashen harsuna sai da cewa abun bakin ciki mai tsanani yana daga cikin wannan hadisi wanda bai da asali wanda bai da asali a cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka baya halatta a ruwaito shi baya halatta a jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko zaka irin wayannan yana daga cikin abin da yasa Nasiruddin Albani yayi bakin jini a wajen al'umma wato akwai mutane kala-kala da suke da wasu hadisai rababbu da suke aiki da shi don cimma burinsu wasu daga cikinsu bokaye ne akwai hadisan da kamar zahiri hadisan kamar yana goyon bayan bokancinsu to kuma sai albani ya zo yi wa da kawo ka mutane wa'annan hadisan fa hadisai ne wanda ba su da asali baya halatta a karanta su kuma ya yi musu bayanin isnadin wasu mutane kuma 'yan takalidi ne to ƴan takalidi ne da mazhaba suna da wani wata mazhaba da suke bi kuma suna kafa hujja da wayannan hadisai rufafu domin ainihin kafa ra'ayi na mazhabansu sai albani ya zo rana ɗaya ya zo ya rubuta littattafai ya tona musu asiri sai zama to yanzu mutane sun fahimci ta'asubanci da mazhaba ba abu ne mai kyau ba kasuwan ta'asubanci baya ja sosai to za ka ga mai ta'asubanci haka ambaci albani zai ga ga ya faɗi wasu irin maganganu albani ya inganta hadisan da wato magabata ba su inganta ba ko ya za'afa hadisan da mutanen da ba su za'afa ba ya za a yi imamu turmuzi ya ce hadisun hasanun sahi albani ya ce da an ana fatan gane wannan wato kamar abin da suke nuni a kai imamu turmuzi ma'asumi ne duk abin da ya riga ya ce sahi to kamar manzan Allah ne ya faɗa ya ce sahi haka ne kuma kamar suna so su gaya mana ilimin hadisi bai da ka'ida kawai ana takali in wancan ya ce yi kawai ya riga ka zuwa kala. kenan in haka ne menene amfanin aje a karanci hadisi a jami'a shin hadisi yana da ka'ida da za a gano wannan ya inganta ko bai inganta ba ko kuma bai da ka'ida kawai za ka duba ne shirbuzi ya inganta ko ibn majah ya inganta ko darimi ya inganta tunda ya riga ka zuwa sai shi wannan hadisi darimi ya riga na zuwa hadisi ne sahihi tunda jarumi ya inganta ban da bakin magana kan shi haka ake yi inda haka ne al'allama ibn hajar al'asqalani zai yiwu ya inganta hadisin da su turmuzi ba su inganta ba ko su ibn majah ko sauransu ai wayannan manyan malamai su a ibn hajar imamun nawawi su zainabi da sauran manyan malaman hadisi sun inganta hadisai wanda ilama imam buhari bai inganta ba ko kuma hadisai in haka ne ma hadisan da suka yi shiru a gare shi ma ba za ka ce kome ba kenan an gano wannan menene amfanin karatun ilimin mutsalawar hadis ana karanta shi ne kawai dama don kwalliya me amfanin karatun shi ana karantawa ne don a ɗabbaka misali yanzu ko lissafi mathematics yanzu yana da ainihin ka'ida yana da formula ko idan mutum ya karanci mathematics sai ya ga wani malami a da ya yi wani irin calculation ya yi kuskure sai ya gyara to ya za a yi mutumin da ya rubuta ya rubuta 2 plus 5 is 10 kai ka zuka ce 2 plus 5 is 7 ai wannan shi shigi ne ba za mu saurari maganan ka ba mu za mu fi 2 plus 5 is 10 kuma ba ko to kaga irin wannan shi ne kuskuren da mutane da yawa suke mutane da yawa yan takalidi ne to in albani ya inganta hadisin da ya rusa takalidin su ko kuma yadda a hadisin da ya rusa daga su sai su koma suna wani rarake daga albani suna faɗin manganu na batanci domin su hana mutane su fa'idanci da iliminsa saboda haka mun san albani ya yi ƙoƙari amma dai albani ya zo ya inganta wasu hadisai da dama wanda magabata wanda suka zo gabanin shi ba su yi ba kuma an ce magabata da ba ana nufin ba sahabbai ko tabi'ai ba an rufin wanda suka riga shi zuwa in wani ce ma magabaci suka birgita sai wani ya birgita ya ɗauka sahabi ne ko tabi'i ko tabi'i tabi'i a mutane nawa suka zo suka imam malik ya rubuta hadisi na muwatsa ɗaliban shi ma yan malikiya suka za a fa wasu hadisai a cikin muwatsa wanda su ba salafu salih bane su ba su daga cikin sahabbai ba tabi'ai bane ba tabi'i tabi'in bane ku fahimci wani ku to almuhim wannan shine kaga mutane suna ta ihu akan albani ka bincika masu ihu nan za ga mutum dan tagaridi ne ko kuma dan bid'a ne sosai wanda albani ya rusa bid'ansa ko kuma bokaye ne masu canfe canfe albani ya rusa canfinsu to wannan shi ne gudunmawar wanda albani ya bayar sosai a cikin salafiya ya taimaka wajen tattace hadisai nan ba ana nufin wai albani duk abin da ya yi ba zai kuskure ba an gane wannan duwan da ya faɗi wannan ma ya kuskure amma mafi yawan abin da wasu ke ma albani hujumi a kai suna yi ne kawai da takalili da yawa daga cikin masu masa raddi ba su masa raddi da ilimi har abada ilimi na tare da shi Allahu a'lam ثم sannan lallai wannan ma'ana mai faɗi wanda yake gamamme cewa kuzmin alƙur'ani ma shi ita liman shi ita ko ma shi ita liman shi ita baya inganta kuma bai tabbata ba saki ba ƙaidi fi shari'atul islam a shari'an musulunci karka daga cikin alƙur'ani abinda ka so kuma saboda abinda ka so ƙoƙari dari misali ni in na zauna a tsakar gidana fi mihinati sai ya to ba na aiki a cikin sana'a na profession ne mihina ya zan ba na aiki a cikin sana'a na duk din sana'a na sai ya zama ina neman arziki da ubangiji na mina sama ina ina roƙon ubangiji ya saukar mu da arziki daga sama saboda ni ina cira daga cikin alkur'ani saboda wannan dalilin wane da zai faɗa haka wannan magana ne ɓatacce min alkur'ani ma shi ita ma shi ita zai iya yiwa ba ka gani ko to kaga dole ya bakin jini zai iya yiwa yana daga cikin kirkirowar wayannan sufiya alkusala a gani ko zai iya yiwa wato kirkira ne na sufaye masu kasala rubi'u alal julus wanda an ɗabi'antar da su a kansu zauna zaman dabas takan fi ma samu na ha da kuma su tsaya su tsaya abin su nutsa tsaya waje daya ba sa zuwa ko ina ba sana'a na fari balle na baki ga abin da suna kiran shi wai ribatat wannan shi ne ribat a je a zauna a wani waje kawai a yi ta azkar har Allah ya dauki ran mutum wai ana ribadi kenan sai su sauka a wannan waje sai su rinka ciyar a jiran arzikin Allah ba tare da sun yi sana'a ba daga wanda zai zo musu da shi daga cikin mutane wato domin a sani cewa irin wannan ribaɗa din zaman dabas ana jiran arziki daga Allah ba za a yi sana'a ba wannan ba shi daga cikin ɗabi'an musulmi domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyatar da musulmi gaba daya akan ɗaukaka himma a dage sosai fa iza qudiyatis sala fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah ala ya tarbiyyatar da su akan izza na rai kada mutum ya zamanto yana zaune kawai yana jiran wai a bashi ne misali ba shi da sana'an da yake yi an gane wannan ko idan mutum ya samu wannan to zai rinka jin haushin mutane da yawa wanda bai bani ba wanda bai bani ba wanda bai bani ba amma ya zama to ka tashi tsaye kana yin sana'anka in ya baka ya rage nashi in bai baka ba ya rage nashi an gane wannan ko kaga in ya baka ya samu lada in bai baka ba bai yi zunubi ba ko kuma dama baka dogara da shi ba akan haka din manzo Allah sallallahu alaihi ya ce hannun kololuwa hannu na sama ya fi alkhairi fiye da hannun ƙasa wato hannu na sama shi ne mai ciyarwa hannun ƙasa ita ce mai tambaya kenan idan mutum ya yi tambaya da Allah wani ina cikin tsanani da Allah taimaka mun to hannun shi zai koma ƙasa mai ba shi sai annabi ya kira shi hannun shi na sama a gane yadda hannun yake haka darajar yake a gane yadda hannun yake kasa haka darajar yake ka zo ka yi roƙo misali Don Allah ku bani kaza to amma mutumin da ya baka ba tare da ka roƙa ba ana sa wannan daga cikin alyadul ulya kamar manzon Allah sallallahu alaihi yana karban kyauta baya karban sadaka to wannan kyauta da aka ba annabi ko da hannun annabi da kasa shi hannun shi da sama za a ce hannun shi ne yadul ulya Ku kun fahimci wannan ai mutumin da ya roƙa aka ba shi ne yadda sufura amma baka roƙa ba sai wani ya baka wani na iya baka don neman albarka misalin mahaifinka sai ka zo mahaifinka na da kuɗi sai ka ba shi wani abu sai mahaifinka ya karba ko mahaifinka na da kuɗi ka zo buhun masara buhun gero buhun dawa ka ajiye a gidan to za a ce nan wajen ka kasanta a'a shi yaron da ke neman albarka ko da mahaifin shi na da shi yakan siyo ba dan dole ba dan idan mahaifi yana da kuɗi ba dole bane ka ciyar da shi amma idan ka ciyar da shi din ka samu lada ka samu albarka ba a sanya wannan daga cikin me yadul uliya shi yadul uliya din nan shine wato in an roƙe shi dan Allah wani ba ni da kuɗi ba ni da kaza kuma mutum bai sana'a ya dogara da wani ya ringa ciyar da shi ya dogara da zakan shi ya dogara da kaza din shi in bai bayar ba zai galabaita to wannan shine yadul sufla shi kuma bai bayarwa shine yadul uliya an gano wani ko qalitu wa yujibuni bi hadha munasaba wato yan ahmad idan mu tsaya ana ta karatu ana ta karatu sai ka ce za mu sauke littafi a yau na'am na'am هي السائلة Eh, ba sa shi daga ciki ba yawwa sannan kuma aiga manzan Allah sahabbai suna zuwa kaga kaga wata mata ta saƙa wani riga ta kawo masa kuma annabi ya karɓi wannan ya sa sannan manzan Allah sa sanan ana kawo kyauta gidan Aisha kuma ya amsa bai taɓa abin nan ba amma annabi ya ce inna sadaqa la tanbaghi li ali muhammadin yi hiya awsaqun nas sadaka baya kamata ga iyalan Muhammad saboda dattin mutane ne kaga duk abin da ke kaskanci manzo Allah baya so to da tun ga ya amsa ba kaskanci bane an gane aka ce yana daga cikin sifan annabi yana karban sadaka baya karban kyauta a yana karban kyauta baya karban sadaka an fahimci wani ko saboda haka idan ka ba mahaifi in mutum ya ba mahaifinsa mahaifinsa mai kuɗi ne an ga ina yawan kaɗa kawo misali da cancanci misali na ce wani ɗanshi ya taɓa ɗinko wani kaya mai kyau ya ɗinka shadda sosai ya ɗinka ya kawo mai yanke murna yana nuna ma abokansa an gane kaga wannan murna yana nuna ma abokansa mai yake nuni ya amma fa mai kuɗi ne ya fi ƙarfin abun yanzu in na fi ƙarfin abu ba za a iya bani ba an gane manzo Allah Allah ya ce wa wajadaka a'ilan fa agna wa ma zalika sahabbai suna bashi mai kyauta kuma yana amsan wannan kyauta din a gani ina kuma in bai fi ƙarfin abun ba amma bai roƙa ba misali kaga wannan shi ya cancanta misali a bashi ko da mahaifinka ne ko malaminka ne ko wani naka ne misali an gane wannan ko da akwai wani mugunta wanda mutanen mu ke yi Allahu a'lam akwai wani bawan Allah wani bawan Allah ma zakka ma yake bashi bai da shi yana ta tara kuɗin yana ta tara kuɗin yana tara kuɗin zai ke tara kuɗin sai wani bawan Allah sai ya mashin da ya ringa a shaba. bai kashe kuɗin a banza ba sai sai mashin da ya daina sha ba to kawai yana siyan mashin ta ce bari ya je nuna ma alhaji ya yi mashin insha Allah da wannan kuɗi kaza kaza kaza kaza yana nuna ma alhaji alhaji shi to Allah ya albarka Allah ya kaza ai shekara mai zuwa kawai zai ji shuru sai alhaji sai wani tunda har alhaji ya ga ai har yana da mashin to ai da kuɗi da shi sai ya ji shuru kuma yana jira ya samu sai ya ji shuru haka ya galabaita ina jiran wannan wata insha Allah kaga in dai kaza duk ba su kan da ake biya ba bari biya da wancan wannan kuma sai in biya kuɗin gidana aka mai bat <laughs> to su wani yayi wani yayi tunani ko in dai kana dan samu koya ne ko da ba mawadaci bane to ba zai ƙara baka ba yana so sai ya ganka kasa warwas ka kusan mutuwa sannan zai ɗauka ya baka ai yana da shi an gane to wannan ba haka bane al'amarin Allah shi taimake mu amin alhalatu wato hali na uku Allah ya addiya dalil ya dullu ala ibahatul fi'l wato ya zama kada wani dalili ya zo mai nuni akan halaccin aiki ko kuma hana aiki kada wani dalili ya zo ya zama babu dalilin da ya zo ba dalilin da ya zo ya nuna halaccin aiki ko mai ko hana shi kawai nassi ya zo ya yi shiru akan haka kuna haka ke sai wannan aiki ya zama mubahi ya halatta an gina shi alal bara'a al asaliya an gane ku akan ma'anar bara'a al asaliya al asalu fi kulli shay al ibaha kun gane asali ga kowane abu shine halacci kullu rayi wato nan wannan fa abin yana aiki ne ga mu'amala ga al'ada baya aiki ga ibada shi ibada an an ba mu ka'ida al asalu fil ibada al hazar asali ga ibada shine haramci fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu ba a shar'anta wani abu daga cikin ibada sai abin da Allah ya shar'anta da wa da manzansa shi yasa malamai suka kyamaci maulidi suka kyamaci cika ciki me yasa saboda ba mu da iko mu kirkiro wani abu mu kira shi ibada har muna neman lada a wajen Allah sai da mi sai da nafsi ku ji wannan go to amma abin da ya shafi mu'amala wanda ba ibada ba kuma ya shafi al'ada asalin shi kai tayi sai an samu nasin da ya hana kun gano wani ko saka abin da ya shafi auratayya abin da ya shafi ciniki abin da ya shafi zamantakewa abin da ya shafi haya da sauransu duk dai wani abu wanda mu'amala ne shi man an ce na ce ainihin auratayya da ciniki banda abubuwan da shari'a ya riga ya bayani abin da shari'a ya shiru a cikin a cikin ciniki mun ga ciniki mu'amala ne idan shari'a ya shiru bai ce komai kan matsala ba na ciniki ku ta yi kawai ko ba abu ɗaya ke amma shari'a da ya hana riba sai a kiyaye nan wajen shari'a da ya hana garar sai a yi mai sai a kiyaye shari'a da ya hana zalunci ko alkush sai a kiyaye to duk irin wani abun garar alkush, riba eh? to shari'a ta hana me kamata a yi a kiyaye abubuwan da shari'a bai ce komai a kai ba shari'a ya shiru a kan shi me kamata a yi eh tunda dai shari'a bai ce komai akan wannan ba to kawai mu ci gaba da aikatawa kofa abu da ke kun gane wannan ko kamar abin da ya shafi auratayya abubuwan da shari'a ya yi umarni da shi da abin da ya hana sai mu tsaya kan haka shari'a ce dole a samu wali dole a samu siga dole a samu shaidu dole a samu me hmm? dole a samu sadaki a ga wayannan abubuwa siga sadaku sadaki shaidu waliyai eh a a kafa'a ba ne, kafa a na addini da dole yau a ta jarumin addini musulmi musulmi kwariya da kwariya amma talaka ya aure mai kuɗi ba hana shi ba amma sai shi shi ne zai ji jiki kawai ko ba mai ce mai kada ka yi amma shi zai ji jiki in ya auri shi talaka ne ya je auro multi biloniya babu abin da zai mata a duniya ya burge babu shi na a to ai wannan wannan shirka ne kace kace in mutum ya aure mushrika bai zama haram ba magana ka ba bane wannan ai wannan magana shirka ne amma sunna sunna ita salafiya shi salafiya suna zuwa majalisi ɗaya amma ita multi biloniya ne shi kuma talaka ne butuk za ka yi auren wani dinki zai mata ta ce ta gode wani cefane zai iya burge ta eh wani abu zai aikata ta ta farin ciki mijinta na kulawa da ita babu ta fi karfin abin an gane ku sai dai ita ta kawo masa sai dai ita ta ciri kudinta ta yi masa farfesu ta ciri kudinsa ta haɗa masa wani lafiyayyen jus ya sha ta ciri kudinta ta yi mishi ɗinki ta jin daɗi to kuma duk mutumin da yake shi ke ɗaukar nauyin ka baka ɗaukar nauyin sa ba ka da cikakken iko a kansa Hmm. ku fahimci wannan ko wato almuhim muna magana kan baratul asaliya abin da ya shafi kamar auratayya kaga maganar wali nan ba dama a canza shi dole sai da wali dole sai da shedu dole sai da siga dole sai da sadaki sannan abubuwan da aka hana an hana auren mutu'a an hana nikahu shigar an hana nikahu abin nan an hana ainihin almuhallil wal ko sannan an hana me duk dai abubuwa da yawa da aka hana irin wannan abubuwan da aka hana a cikin aure to ya kamata sai a kiyaye to duk abin da shari'a ya shiru a kai a cikin aure kowa ya abin da zai iya nawa ne yawan sadaki wanda wanda bai yiwa ƙara kan shi babu ko nawa ne karancin sa babu to nan wajen ya da duk inda kuka sa kuɗin ku ya daga ci ma'ruf bil urf al'adan ku ya hukunta muku yawan sadaki ko karancin sadaki ta abin da shari'a ta yi shiru an ba ku dama ne nawa ne kudin kefa ne ƙur'ani ya iyakance kudin kefa ne kaza za a ringa bayarwa kada ƙara kada rage babu ko daga an bar abin zuwa ga urf wani irin kaya za ka ɗinka mata kadai ka kadai ka ɗinka mata kaya wanda ya saba musulunci ko amma duk irin ɗinkin da kai mata ya yi daidai matar ka ce misali musamman in al'adun ku ya goyi bayan wannan abu na eh, kamar lefe misali akwai mai taya da ake yi da sauransu haka duk wannan gaba ɗaya na cikin urf ba shi ɗan ba ne ba urf ne yau in baka da shi baka da ikon yi kawai kai hakuri kai shi kai ta tarawa har Allah ya sa ka samu kada ka yi zage-zage ka ce shedan bai taya mai mai da shi shedan saboda baka da kuɗin yi akwai wanda ce ba yin akwati mai taya wallahi bid'a ne me yasa saboda yana hana aure wannan shine ma'auni duk abin da yake hana aure ya zama bid'a to sadaki yana hana wani aure wani ba shi da dubu hamsin ko dubu saba'in da zai aure zai haƙura shi kenan ya zama tun da yana ya hana ka aure sai a cire shi dai ya baka dama ka yi aure kun gane ku ya zama to dalili bai zo ba wanda yake nuni akan halaccin aiki ko kuma haramcinsa sai wannan aiki ya zama mubahan hmm. an gina shi akan bara'atul asaliya yawa misalin shi yanke icen dabino eh. hakika imamu ahmad ya yi magana game da yanke icen dabino ya ce babu laifi ba mu ji wani abu dangane da yanke icen dabino ba ban samu wani nasi wanda ya ce kada a yanke icen dabino ba ma'anan wannan lalle wannan yana wanzuwa akan ibaha har sai dalili ya zo kan shi a gani, dangane da abin da ya shafi mu'amala kamar al'adarmu da kuma kayan amfaninmu dangane da halaccinsa akwai dalili da sun ƙur'ani ko hadisi wanda ya ce asalin kayan da muke amfani da shi asalin shi halal ne mai ta amfani da shi sai an samu dalilin da ya hana akwai dalili nasi mai nasi huwa allazi khalaka lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halitta muku duk abin da ke doron ƙasa ga baki daya kaga wannan lamun lamun ne na ibaha khalaka lakum liman fa'atikum Allah ya halitta muku duk abin da ke doron ƙasa don amfanin ku kaga da wannan duk abin da ne amfani da shi sai wani ya ce karan in yi amfani sai ce mai dalili in nayi amfani da karfe sai na yi fanka na yi mota na yi jirgi sai wani ya hana sai ai kai ka ce an hana ka ce biri'a? ya za ka kira shi biri'a. bayan Allah ta'ala ya ce ya yi shi ne dan amfani na eh huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama ashe fanka da bidiyo da mota da jirgin sama da waye da waye da kwale-kwale da waye duk gaba ɗaya Allah wato dama mun yi amfani da kayan Allah ne muka yi shi dama Allah ya halatta mana haka gano wani ko lagar arsalna rusula rabil bayyana wa anzalna ma'ahum alkitab wal mizan yaqumu an-nas bil qist yaqumu an-nas bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun mun aiko da bakin karfe inji Allah a cikin shi akwai tsananin yaki ana amfani da karfe ayi tsananin yaki da shi wa manafi'u lin-nas da kuma amfani ga mutane shin Allah ya iyakance mana amfani zamu yi da karfe iyakance mana ba za mu yi amfani da karfe biyu biyu ainihin takobi mu yi ainihin jirgin ruwa mu yi mota mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza wa zalnal hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas Allah bai iyaka ga ainihin amfanin da za a yi da ainihin bakin karfe ba a gane ku to bi hazal itibar kenan Allah ya hore mana duk wa'annan abubuwa Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min mm. Allah ya hore muku abin da ke sammai Na abin da ke kasai duk Allah ya hore shi dukansu daga Allah yake me ma'ana an hore muku wato an sauwake su domin amfaninku duk abin da ke doron ƙasa maɗin nan siga ce ta umum inda al'usuliye duk abin da ke doron ƙasa Allah ya hore muku shi saboda amfaninku Allah ya ware wani abu an gano wani ko Allah ya hore muku duk abin da ke doron ƙasa don amfaninku iska yana doron ƙasa don amfanin ku ne an gano wani ko sannan ne. ruwa yana doron ƙasa don amfanin ku ne misali shuka yana doron ƙasa don amfanin ku ne karafuna don amfanin ku ne gwal azurfa zinari don amfanin ku ne gaba ɗaya dabbobi ga sunan don amfanin ku ne duka a shekenan mutum ya ware wani abu ya ce banda kaza to nasu yake bukata wa sakkara lakum ma fi samawati wa ma fil jami'an minhum a gane ku ashe al'asalu fil ashiya wal manafi bi hadhihi al-aya al-ibaha fala yuharramu minha illa ma zama Allah wa rasuluhu asali ga ainihin wato al'adar mutane da kuma ainihin ashiya wal manafi da kayan amfanin mutane asali shi halal ba a hanawa sai abin da Allah ya hana da manzansa an gane to abin da ya shafi sana'a ba da sauransu asalin su menene sana'a Allah ya iyakace sana'an da zamu yi eh, sana'an da Allah ya ambata ya ce haram ku bashi sata fashi da sauransu Allah ya hana abinda bai hana ba a ci gaba da yi fa qudiya fi salat fi al ard fi fadl fadlillah ya iyakace fadl fadlillah wa in ta'udu ni'matallah tun na tu suha Allah bai iyakace ba to aje ai ta neman abinci sana'a nan kala kala kullun karuwa suke ma sana'o'i kullum karuwa suke yi to asali halal ne sai an samu nassi kul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq kace wane ne ya haramta kulliyan Allah wanda ya fita wa bayinsa da kuma arziki masu tsarki waye hana ashe wanda ya hana Allah ya ce waye hana ashe asalin mu'amala da al'ada da waye da kayan amfani asalinsa halal ne waye hana Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kace wa'annan abubuwa zinatallah da kuma tayyibatu minar rizq na wanda suka yi imani ne a cikin rayuwar duniya khalisata yawmal qiyama ko musamman an tashin kiyama kazalika nufassilu al-ayati liqaumi ya'lamun ko kaga wannan ya nuna mana ashe kenan wato kayan kwalliya ka sa duk kayan kwalliyar duniya sai an samu wanda nazi ya zuwa kai kamar yanzu namiji ya sanya zinari sai mu ce annabi ya hana eh. an samu nasi in ya sanya alhariri annabi ya hana mace ita sanya kaya mai shara-shara annabi ya hana namijin ya sanya libasin shuhura annabi ya hana to ka cire duk abin da annabi ya hana sauran ba suna nan kan abin da ake da albara'a al'asaliya shi ya sanya manzan Allah bai zo ya yi fada da al'ada ba bai zo ya canza wani al'ada ba abin da ya sarki zai canza mummuna al'ada kawai eh. duk wasu ƙabilu da duk wasu al'umma su riƙe al'adarsu sai wanda nasu ya zo ya hana an gane shi za ka je ganin muna da bambancin al'ada kowane yare ta irin nashi al'ada kowace kasa da nasa al'ada to ku rike shi sai an samu nasi ya hana al'ada sai mu ga wasu mutane suna durkusu yana cewa al'adar biyaya kaga shari'a ya zo ya hana durkusu tunda ya hana sai mu ce wannan al'ada ce mummuna shari'a ta hana mutum ya auri yashi to wasu na yi ko misalin matar baban idan baba ya rasu yana da mata sai ɗaya ya ga cewa matar tana da dan sauransu kyakkyawa ce budurwa ce sai ya aure ta ashe da can ya sa mata ido da can yana nan yana kallon matan baban shi dama yana Allah Allah baban ya mutu ya aura shari'a ya hana mutum ya auri matar baban shi misali ko da yana sha'awanta to akwai al'adu jahiliya suna yi sai musulunci ya hana ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha tankihu ma naka aba'ukum wala tankihu wala tankihu ma naka aba'ukum min nisa illa ma salafa to da sauransu dai kun gane ku. wannan shine albara'atul asaliya na'am sai eh, bai bukatar nassi rashin nassin shine dalilin cewa a shi wannan kaza ya hukuncin sa kwalli a cikin ramadan aka ce manzo sallallahu alaihi ya sa kwalli a cikin ramadan amma hadisin da ifi ne to tun hadisin da ifi ne ya hukunta sa kwalli Eh? sai a koma ga baratu da asaliya tunda sa kulli ba ibada bane mu'amala ne kawai ya halatta me yasa saboda rashin nasi shine nuni akan ya halatta rashin nasin da ya ana shine dalili amma ibada shi kuma ba sai da nasi sa'an nan a yi shi in babu nasi kada a yi na'am na'am to a usul na shida muna ka'ida darul mafasi eh. wa yashhadu lidhalika hadithun arabi alladhi abinda ke shaida ga wannan shine hadisin baqawi allazi bala fil masjid wanda yayi bawari a masallaci sai sahabbai suka tsawata suka yi masa ihu sai manzo Allah ya hana su shi abinda suka yi sai kuskure yi masa ihu a masallaci masallaci irin wannan gashi an gyara kawai sai gashi wani ba kauye wai kauyenci ya kai mai intaha yanzu ya shiga masallaci kawai fitsari a gefe sai aka mai ihu an kuskure ba a yi ba to me yasa manzo Allah ya hana su ya hana su ne ko saboda yana so ya aiwatar da hikima ga wannan bakauyen tun da kaga mutum ya yi wannan ƙauyencin ya masa katutu ne gaskiya ai duk ƙauyancin mutum ya san ba zai shigo cikin ɗakin mutum ko cikin inda jama'a ke taruwa ya fitsari ba wannan bawan Allah sabai sun masa ihu kuma saboda annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ya canza da hannunsa to sahabbai suna so su canza da hannunsu sai manzo Allah ya hana su kaga wannan halin da manzo Allah ya yi ala khilafil asli ko asali ya kamata a dan kyalin su su hukunta ba manzo Allah ya kaga ce za a amfani da asalin to mutumin zai iya ridda ko ya daina fa'idantuwa da annabi kuma ya kyamaci manzo Allah shikenan ko ya cutu wa qala um, da sai annabi ce ku kyale shi walamma qadal arabi bi uh, walamma qadal arabi bawlahu a lokacin da a arabi ba kawai ya kare tsarinsa. sai annabi ya yi umarni da wani katon guga na ruwa fasu ba alal sai aka zuba ga wannan fitsari fadahurar makan sai wurin ya samu tsarki Ya ce wa taqrirul istidlal anna rasul sallallahu alaihi wasallam sabara janib al wato tabbatar da kafa hujja lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya lura da bangaren farna fataraka al arabi annabi ya duba bangaren farna ya ga eh maslaha ne maslaha ne a hukunta wannan ba kawai amma zai janyo barnan da ya fi shi to sai annabi ya duba bangaren barnan sai ya hana a taba shi an gane barnan da zai biyo baya yana da girma to shi yasa manzo Allah ya ce a kyale shi har sai da wannan ba kawai ya gama kuma rashadahu bi anna hadhihi hadhihi masajid sannan sai annabi ya shirya da shi cewa lalle wayannan masallatan la tasluhu li mithli hadhihi al-amal cewa baya dacewa ga misalin irin waɗannan ayyuka na fitsari da kuma kaza sai ba ƙauye ya tafi yana mai farin ciki sai wato abin faranta rai yana mai tasirantuwa da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan dar'u mafazi muqaddamun ala jalbul misali abin da yake nuna mana in abu in ka aikata shi zahirin shi akwai maslaha amma kuma bannan da zai biyo baya ya ninninka shi to sai a duba bangaren bannan sai a fasa an gane misalin irin mutanen da suke so su yi fada da su, wai aka maka Allah da Allah muna so kamar karin bayani wai ina iyayen annabi suke wannan tambaya me zai amfane ka kan shi a gani in ka ce to ai zaka duba kawai kai tsaye ai kawai zaka duba kawai an ga nasi nan ai ga kaza ga kaza sai ka faɗi maganar da zaka kori al'umma da yawa abinda ka faɗa zaka faɗi gaskiya amma sakamakon da zai biyo baya saboda mutane sun jahilci al'amarin suka samu matsala wani bawan Allah ya taɓa yin irin wannan fatawa wani ya tambaye shi wai yayin hukuncin wai annabi ya taɓa yin fitsari a tsaye wai yanzu billah sai wani bawan Allah ya zo yake zan kawo muku hujjoji da zai shigo masallaci farkon izala ya kawo hadisi cikin sahihul bukhari da wasu wurare da wasu wurare annabi yayi kaza yayi kaza ai jama'a su ka fara watsewa subhanallah kaji kawuri. wuri wallahi kawuri kace ka ji ka wuri annabi yayi fadari me wallahi ka ji rikicin da aka yi ana neman ran shi jama'a ku da ce wallahi ba za su dakata ba ka wuri na wallahi ka wuri na aka ce ko akuya in za ta yi fadari sun kuyawa take ballan talafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam wallahi ana neman ran bawan Allah da kyar an kwace shi ka wuri ne na fatan gano wannan ashe ba kafabil mar'i isman an yi hadisa bi kulli ma sami'a ya ishe mutum zunubi ya ce wai duk abin da ya ji sai ya karar wani abu in za ka karar shi za Muhammad bin Abdullah ya bude babi a cikin kitabut tauhid jawazu kitman al bil maslaha wani lokaci akwai abu in an tambaye ka kadan dakatar da shi sai nan gaba ba wai za ka boye bane ba wato ma'ana ke al ilm a wajen ka boye shi a lokacin maslahan fadin shi bai yi ba sai ka bari sai lokacin da lokacin fadin shi yayi sai ka faɗa to in ka san cewa abu tabbas yana cikin shari'a amma faɗin shi zai iya janyo barna kuma wanda in baka faɗe shi ba mutane ba za su yi ba dan yanzu mutane ba su san matsayin wai annabi yayi ko bai yi ba ba zai same ka ka shafi na ko to ashe ka ɗauki abubuwa muhimmai kai wa mutane bayani wanda zai amfane su kar ka zo da maganan ka wanda yake kana ganin wai ka burge ai kai wani karatu ka ga mutane ba su faɗa ba ka ɗauko shi ka kori mutane a cikin addini kun gane wani go abu ko ka yanzu ka duba annabi Musa alaihi salam Fir'auna yana so ya hada shi da mutanen gari da Fir'auna da annabi Musa ya ce ainihin bautan gunki babu kyau Fir'auna da mabiyansa kafurai ne kuma yan wuta ne suka mutu na bautan gunki qala fa ma balul qurunil ula hmm. sai ce me za ku ce game da karnin farko to ji fir'auna kai musa da haruna ina tambayar ku iyayenmu da kakanni na farko da suka mutu suna bautan gunki me an sakamakon su da sai ce ai sakamakon su yan wuta ne kahurai na wallahi yaya ai sauran mutane yake so to kun iyayen ku yan wuta ne ya san da yake so yake nan annabi musa da ya gano wannan ka'ida na zar'ul mafasid muqaddamun ala jalb al masalih sai ga bannan da zai biyo baya ya fi maslaha barna 20 maslaha a barna 80 maslaha 20 yaya ala sai fir'auna sai Musa ya ce bi alayhi salam ala ha inda rabbi fi kitab sai ce iyayenmu da suka rasu ilimin su na wajen ubangiji na a cikin littafi a rubuce la zillu rabbi wa la yansa Allah shi kowa sanin halin iyayenmu ba wai bai san matsayin su bari na Musa ya san iyayen suna bautan gunki duk mai bautan gunki ya mutu dan wuta ne shi amma saboda in ya faɗa zai janyo barna wanda zai daɗe yana kariya a kan shi to malam nima ba na ɗan wuta ne ce ba maka ɗan wuta ne kai ne kai ne ba maka ɗan wuta kai ne sai ga mutum ya zo suna faɗa da shi ma ɗalibin ka ne kuma ya fara fahimtar ka ka kore shi kun gane wani go to abu ko da abu yana cikin shari'a amma ka fahimci a lokacin in ka faɗa zai janyo zubar da jini zai janyo a gudu a bakka a ƙi fahimtar ka kaɗan dakatar da shi sai mutane sun ƙara ƙwari an gane ne ma'ana don fasil mukaddamin ala dalbil masali hmm. ya aisha laula anna qaumaki Hadisu Ahadin da jahiliya la hadamtu ka'aba hajaran hajaran wa baraktu ala qawaid ibrahim hmm. ya ce aisha ta ba don mutanen ki sabon musulunta ne, da na rusa ka'aba dutse dutse gina shi akan kawai ibrahim annabi har yaba duniya ya bashi haka wanda maslaha tana hukunta a gina shi din maslaha na hukunta a yi a gina ka'aba a canza mai gini wannan ginin akwai ɗan kuskure a ciki amma in ya taɓa zai taɓa ya zozo da yawa za su yi ridda to tun da za a yi ridda bai kamata sai annabi ya bar shi ka duba shi ne fa Allah ya aiko kuma duk abin da ya aikata daidai ne amma fa duk da haka wasu mutane suna da matsala wajen fahimta a ce yana so ya canza addinin annabi ibrahim kuma ya zo ya ce yana so ya kawo addinin annabi ibrahim ya gyara ne ai ka'aban nan addinin annabi ibrahim ne gashi annabi yana so ya canza sai zan matsala kuma auhayna ilaik an tabi millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kuna ne to wannan ka'ida fa yana da maslaha sosai ga masu da'awa tsayawa masu da'awa sukan rusa ainihin da'awa saboda rashin amfani da wannan ka'ida na darul mafasi muqaddamun ala jalbul masalih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi amfani da ka'idar da yawa a cikin rayuwarsa shi yasa ya samu nasara da ba da haka ba da manzo Allah ya gama da Abdullahi bin Ubay bin Salul zai ce a kamo shi a bankare shi a kashe shi yana ta cutar da annabi yana ta cutar da annabi sai annabi ya bashi da Allah Allah ya raba su da shi lafiya an gani akwai sanda sahabbai suka ce ya rasulullah wannan yana yawan cutar da kai yana ma kaza mutumin da ya jingina ma iyayen matan annabi zina mutumin da yake cutar da matan annabi misali to inda kai ne zaka iya hakuri a ce wani yana cutar da matanka Daga wani yana yana yana wa matar kazafi misali zaka iya hakuri to wannan bawan Allah matar annabi yayi wa kazafi yana so ya bata matar annabi in ya bata matar annabi wa yake so ya bata annabi amma manzon Allah da hikimansa sabon ka ce ya rasu da ko mu ɗauki takobi mu kashe shi ya ce la da Allah ya ƙara inna Muhammadan ya kuturu a sabo saboda kada a ce lalle annabi Muhammad yana kashe sahabbansa amma manzo Allah sai da ya ce wane ne zai mun uzuri game da mutumin da yake cutar da ni game da iyalina ah, wa zai mun uzuri game da wanda yake cutar da ni game da me iyalina kaga abin ya samu annabi an cutar da shi an jingina ma iyalinsa mafi sharrin zanubi bayan shirka shine zina manzo Allah mafi yayin halitta amma haka annabi yana kallon shi ya hakuri da shi yace na baka da Allah haka Allah ya mishi maganin shi a hankali aka rubuta ba shi yayi da kaji duniya suna hayaniya amma tun da ya cutar da iyalan annabi annabi ya kyale shi to da shi da Allah Allah zai maganin shi fa sayfikahumullah ko to irin wannan shine ka'ida na dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul masali wani lokaci zaka iya sanin wani mai cutar da kai ne ka tabbatar da shi ku shiga gaba da mu'amala da shi ka gane maslaha na hukunta haka in ka taba shi fitinan ne ne dama kai kana kaza kana kaza kana koran mutane a cikin addini kana kaza to kawai kyale shi Allah zai ma maganin shi an faɗi wannan na'am eh ya isa kan wa alaikum salam eh masu tazirin sunayen nan a irin wannan lokacin farko ba su kai matsayin tazirihi ba wannan tazirihi yana buƙatar manya-manyan malamai wanda yake matau ahali ga jango ta'adil sannan kuma na biyu ƙarfin da awa yake hukunta haka lokacin da ba ku yi ƙarfi ba ƙarfin ku bai kai ba sai kuna so ku ringa yi ko mutane ba su gama fahimtar ma mai salafiyan ba akwai mutum wanda wanda kake tasiri na ya ɗauka daidai kuke da shi kai ma salafiya ne shi wancan salafiya ne kuma an fi sanin wancan ma biye da kai to sai ka zo kana tasiri shi yana tare da kai ne amma da wancan yana wannan garin wajen da zai je ba wajen ka ba kuma kai sai ka zo kana so ka bata wancan zai ce to wallahi na daina zuwa wajen wani dan wannan abin ya faru kiri ga wani bawan Allah wani bawan Allah yana ya rubuta wani littafi na shi'a yana kawo min ina dubawa yana kawo min ina dubawa to sai ce mun ai akwai wani ɗalibi mai kudi ya ce zai buga mai littafin sai ce shikenan ya ce in mun an gama dubawa zai je buga to wata rana kawai sai na ga ya zo cikin fushi na ce me faru ya ce mun ai wannan wanda ya ce mun zai buga littafin yanzu baya ma so ya buga mai littafi mutumin banza mutumin gobe ta ce a'udhu billah wanda kake kira mutum banza ce malam dole ka shi mutum banza mai zakin malaman sunna bashe ya ambaci wani malami ne a Kano ya ambaci wani malami da waye malamai guda uku ya ambata sai wannan yace dukkan yan zururiya ne yan bid'a ne yan zururiya yace su ne wanda ne dan bid'a wanda kullun yana fada da sufaye yana fada da shi'a yana fada da kalan atu yana raddi ga yan bid'a da sauran kaciya su dan bid'a to wallahi ba ni ba ka kai baran baran yace tafi Allah zai kawo wani shi ke rasu da rubu ya ce ba shi ba shi har abada ba tun banza mai zagi malaman sunna to sai kawo magana gare ni ma ce mai eh to a ce da na ce masa ai magana da ya faɗa gaskiya ne dole a gaya ma gaskiya ulil haqqu min rabbika man sha'a falyumin kuma sha'a falyakfur to wannan bawan Allah kullum yana zuwa tafsirin da muke muna tare da shi idan muka yi hakuri wani lokaci zai fahimci al'amura amma muka yi wannan gagagaga sai mu zo mai tukoran mutane da sunan da'awa alhali rashin sanin ka'ida ne yasa muke koran mutane an gane sai na ce mai Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe ke labar Ta wancan ba wai kuskure ya faɗa abu ne ka ba lokacin shi yayi ko ko shi na minti ashirin da yi sauri Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yace su'al. Tambaya. Fa in qala limadha la yusalli uh, bi qalbihi. In yace me yasa mutum ba zai sallah da zuciya ba in an tilasta mai an ce kada ya sallah. Mm, kalmari da ajaza anil haraka. Kamar mara lafiya iya kasa motsi ai sai ya sallah da zuciyarsa ko? Innakum taquluna innahu yusalli bi qalbihi. Ko kuna cewa lalle shi zai yi sallah da zuciyarsa ne ko? Na'am. tambaya ke fa innakum to ni ma haka ne zai sallar da zuciyar shi ne ko na gaji ba jawab sai na ce naqul al farqu bainahuma anna al marida illatuhu la tazu shi nan bambanci tsakanin mai tilastawa wanda aka tilastama da mara lafiya shi ne lalle rashin lafiya illan shi baya gushewa amma haza fa illatuhu tazul amma shi wannan illan shi yana gushewa shi wanda aka tilastama da zarar an kyale shi ba shikenan ba zawalil ikrah da gushewan wannan tilastawan wannan ta wata fuska kenan ta wata fuska kuma lalle illan mara lafiya illa ce wa take muttasila illa ce mai saduwa kuma tana jikin shi ne illa ce zatiya illa kuma na wannan wanda aka tilastawa aka sami bindiga illa ce wa take rabe da jikin shi ba tana jikin shi bane kuma harija tana waje ne ولولا هذا المكره ما حصل ولولا هذا المكره ما حصل هذا الماني ولولا هذا المكره da ba don wannan mai tilastawan ba wanda ya sa mai bindiga da wannan mani'un bai auku ba idan bai bindiga ya tafi ba shikenan hmm. fa yakunu bainahuma hadha al-farq sai kasance tsakaninsu akwai wannan bambanci amma in zai yi a gare shi ya zo da wayannan ayyuka ala sabilil iman akan yayi sallah akan hanyar imani yana tsaye an sami bindiga amma yana sallah Allahu zai me kake na dan gaji ne nake da imani ya bar jahiliya ko ba ka ba na a tsaye magana da luna ne me kake yi kana sallah ce ce ce ofisa ofisa kaga ne ofisa abin da ya faru wuya na ne yake dan ciwon ayi wannan ya mu abin da dan sunkuya na'am ya za a yi sallah da ido hmm? wannan sallah da ido fahimtar wasu malamai da shi ma ba ijma'i bane ma a cikin mazhaba na'am yace fa ya fa'ala ya aikata na'am law akrahu ala tarki sawm da ya da an tilasta mai akan barin azumi ya Allah wadata su aka ce masa kada ka yi azumi an yukra ita zai mu ce masa baya kamata a tilasta masa akan barin azumi domin azumi niyya ne ai لأنهم لا يطلعون على ما في قلبه domin su ba za su iya tsinkaye ga abin da ke cikin zuciyarsa ba fa'in in huhu, ko fa'in akara huhu alal akali idan sun tilasta mai ci aw shir ko sha swara ikrahan ya zama to tilastawa kenan an tilasta mai wajen aikata haramun hakika ya gabata cewa tilastawa akan haram babu komai akan shi a tilastawa mutum wajen haram bai da laifi an tilasta mai ya ci abinci yana tafiya kawai ci gaba da azuminsa daidai yake da wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha falitin masaumahu fa inna ma a tsa'amahu lahu wasu ya ci gaba da azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi zai bi kuma bi sur'a نعم سيبي من يشاف نزب الورقات نزب الورقات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله sannan sai mawallafi Allah ya masa rahama ya ce kuma in ji abil matlubi yukuraju bihi an ubudatul wujubi wa haisu ma in ji'a ta bangaren da in an zo da nema in an zo da da ake nema to an fita da shi daga alƙawarin nan na wajabci daga nauyin nan na wajabci ma'ana hazal fa'ida ma'anan wannan qa'ida man ja annahu mata ja'al insani ma umira bi cewa lalle duk sanda mutum ya zo da abin da aka umurce shi da shi idan mutum ya zo da abin da aka umurce shi da shi lalle ya fita daga nauyi na wajabci ya fita daga nauyi na me na wajabci ai annahu yasqutu anhu alwujub ai wajabci ya faɗi gare shi hadhihi qa'ida mufidatun jiddan wannan ka'ida tana da amfani sosai annana law kunna domin lalle mu da mun ce innahu idza ata bi matlub ta idan lalle mutum ya zo da abin da ake nema yajibu alayhi an ya'ti bi marratan ukhra to ya zan wajibi ya ƙara zuwa da shi wani lokaci da fa inna zimma tabra'u bimtisal al-amr marratan wahida idan mutum ya riga ya bi umarni to wuyan shi ya kubuta kan wannan abu na'am yace fa innana nakunu alzamnahu al-ibadata marratayn sai ya zama to mun lizurta mai ibada so biyu misalin wannan mutum ne wanda lokacin sallah yayi sai zama to ba shi da ruwa bai da ruwa sai mai. dama ce walam ji duma an fata mu sa'idan ba sai bawan Allah sai yayi taimama wa da an salla wajada da ma to bayan ya riga idan da sallah sai kuma ya samu ruwa yaya zai sake la talazumu al-i'ada to wannan wato sakewa baya lazimtar shi ya annahu adda ma alai domin ya riga ya bayar da abin da ke kan shi wa ata bil wajib ya zo da wajibi al-ma'mur bi wanda aka umarce shi da shi na'am na'am fa mata ata al-insanu bil wajib duk sanda mutum ya zo da wajibi ala wajen alladhi umira bi akan fuska wanda aka umarce shi da shi to lalle wannan wajibi yana faduwa gare shi hada qala muallif rahimahullah da wannan ne mawallafi Allah ya masa rahama yake cewa wajibihi an ta wujub wannan ya fitar da shi daga nauyi na wajibci ne qa'ida tafiduka fi mawadi kathira wannan qa'ida tufiduka yana amfana da kai a wurare da yawa kama annal muharram idza muhrim idan ata haka ne kama annal za ta ba min na'am kama annal muharram idan ta ba min insan eh kaman yadda al muharram abin da yake haramun idan ta ba min insan idan mutum ya tuba a gare shi fa inna lahu ma salaf to shi duk abin da ya aikata na daɗin nan an riga an yafe masa a gane duk abin da ya riga aikata da ya wuce an yafe masa kuma al'amarin shi yana wajen Allah insha na ƙarshe mai garuwa? ya ga cewa zai cutu wai mutum ne ya tada sallah ya fara yi ya yi raka ɗaya zai kashe mai garuwa kuma ruwan nan ya zo da kankara ma shin ya ci gaba da yin sallah ne ko ya yanke ya ci gaba ko saboda irin malam mansur wanda baya ciwo eh? ai wani ya danganta wani ruwa ya bugai cutuwa yake mura yake sosai ya kwantar da shi wani oke ba ruwan sama ba wai alwala yana cikin sallah sai ka ce bai ga ruwa abu zai yake ba zai ci gaba ne na fahimci wannan wato inda mutum na cikin sallah sai ka ce bai ga ruwa bayan ya riga ya taimama ba magana ya dawo amma kafin ya fara sallah ga ruwa to wannan taimama ya lalace na wa alaikum salam sallan da yi ne ai jirgin sama akwai gabas da yamma akwai akwai wani abu da yake nuna mutum gabas sai mutum ya fuskanci wannan abu. shi ba jirgin haka ai kanka na tafiya ne a miƙe kuma zai za ga ga inda gabas yake nan ka sani misali za ka iya sallah ce mutane da yake kwana yi nan yi nan yi nan shi ne yake da matsala ko in bai fahimta ba sai ya bari sai ya sauka ai kasa na da saurin sauka sai kasa daga nan zuwa Abuja bai wuce awa biyu ba an gama nan zuwa wani gari zuwa kaza kaza da sai sai ya jira sai ya sauka ba a sallah a mota ba a sallah kaza a zaune dole sai dai mutum ya tsaya ya sallah normal amma in ya zama to lokaci zai wuce mutum ya rasa yadda zai yi kuma zai tafiyar da lokaci ya tsara salloli da yawa babu liri sai sallar shi a zaune din yana imani zai yi a zaune sai ya kirda do ya kirda da ya yi sai ya jira kawai jira a sauka kawai zai sallar azar ɗin shi hmm. a shirin da rabi har yanzu na gana akwai akwai sauran wajen minti goma rana bai faɗi ba hmm. sai ya yi alwala a jirgin sai ya yi alwala a jirgin yana sauka kawai sauri ya je ya sallah eh eh <laughs> eh wannan wannan irin yan cajin nan ne masu basa mutum sallah ai <laughs> ai kawai ba ruwanka ko kaga ruwanka yi shiru abinka gaba shi ya sallan shi sun kwanciyar hankali shi an gaba na ɗauka za a ƙara ɗaya mun me rage ai awa ɗaya ya wuce eh? awa ɗaya mu shi ke na wuce kamar magana da da ta da kai kuskure da ya kasarci tarihi manzo Allah suka yi amfani da shi kan iya same ka to wani abin yin same shi bai iya aiwatar da shi an gane wani ko don ba ba sai wasu su aikata wani abu don sun zira ka kai baro kai amai sai su lalata da hawa eh wasu dalibai ma suna so su zaka sani ka fara da bari mu ai malam sun san baya koyi koyi bari a zuwa tambaye shi ko su yi wani abu ne da za su dan kayar da kai sai ma da hankali kai wani abu su burin su a fasa kowa ya rasa Eh, akwai ɗan kafasa kowa ya rasa Ko irin wannan ka gani ko sai ka yi dariya ka ci gaba da harkar ka to in ka biya ta su ka rusa da awanka su kuma suna hasada ne da ci gaban da ka samu to sai su ta yin wannan kai kuma kai kuma da asali Allah ya baka ka'ida kana kallon mutum ka san shi ba ruwanka ka ci gaba da mu'amala shi kai shi ba zai san ka san shi ba maballaci ne sosai amma ka san yana so ya ma ya mabanna ne makiyinka ne ku ci gaba da mu'amala a gani ko ba za ka taba ga a ah, wani maki na a ah, shi kai ka san makiyin ka ne amma kana jiran lokaci ne Allah ya ma maganin shi shikenan na. ka kai kai ba shi ba eh, in kai in ka fasa kuma ka fasa sai kuma ina so magani kama kusa da kai zai koma wai abin da yake wani mutum ne yana bin shi bashi sai ya biya amma yana zuwa sai kaya da yawa kullum kai ta mai magana walidi na san bashi na san asan baka da shi ne yanzu bayan ka san yana da shi din sai na san abubuwa ne sama yau zaka dan ba ko kadan rage ne ma to yana zuwa ya sai kaya da yawa wajen ka amma ya ki biyan bashi in ka ce za ku yi bala'i da shi sai ya biya ka shi ke sai ka biya sai ba kuɗin sai ka zo kusa da kai zo ya ta siyayya ka samu riba kenan ka bashi da Allah wancan kana bin shi a hankali kana mai murmushi ba zan kana jin haushi ba ya sauki na ai zaka yi mutane bayani ka nuna ka nuna siffan shi ka ce akwai mutanen da suke dauki ɗaya suke kaza suke kaza suke kaza ku yi hankali da shi in kana faɗa shi da kanshi ya saka gano shi to zai koma gefe na a to ai wannan kaga mutum na wannan bai da gaskiya ne duk da gaskiya kana karatu yace ka mai habarci bai da gaskiya kana jin mutum ya ce ba da bai da gaskiya in ba ruwan kai sai garo kace ba za ka taba jin komai ba kana fara jin wasu kalmomi suna fita to ka san mutum yana da wani matsala a zuciyar ne kan maka sashi a ajanda dole ta yi magana wannan kai din yanzu wannan bayanin da kai misali da ka ce manzo Allah ya kaza kaza to ai me me laifi dan kana wa'azi kullum me laifi gane shi sai gana wajawa kamar ka ce zina ba kyau in ka san kana zina ka bari haka za ka zaɓi ce malam an zo an kai min kun bari ina zuwa to wallahi ba zan ƙara zuwa majalisin ba haka mara gaskiya yake an ce mara gaskiya ko a cikin ruwa ya yi jibi za da yana a cikin ruwanka ba yana gumi yana gumi so amma ba in baka da matsala kawai zaka ci gaba da harkar gare ka san ba kai bane ba ka da lifa ba ka da kaza ba ka da kaza in ka ji magana kawai sai ka ɗauki magana normal in ka ga mutum na zargi akwai wata ka'ida wani za sa'a fi'ilul mar'i sa'a zunubu in aikin mutum ya yi munana to duk magana gaba ɗaya yana fassara shi da muni to shi mummunan mutum ne yana da mummunan manufa a gane amma da kyakkyawan manufa baya ta umma mummunan zato kullum kyakkyawan zato yake ma cewa kana so ka kawo gyara ne kun gane wannan ko yau wato kala kasan kasan kasan ko da wani ake ya kai kasan da kai boka ne a yau shugaba da bokanci ka faɗa maka kai boka ne dama kake zama cikin matsala ta ahlus sunna ya gara muku boka ko ah. ba na kallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk